Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, da biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 25 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. wani bom a gefen hanya ya tashi ya kuma kashe mutane goma sha hudu kana ya jima wasu rauni wasu tara rauni a yankin da ke arewa maso gabashin kasar pakistan da sanyin safiyan yau ne sojojin turkiya so kai hari ga 'yan tawayen kudda wanda ke arewacin iraki da kuma arewa maso gabashin siriya kasar koriya ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojojin kasar madalla A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya na shirin fara yin gwajin rigakafin masassarar cizon sauro a kasashen Afirka guda uku. Bayan haka za ku ji cewa hukumar kwastam ta kama buhunan tabar wiwi da aka yi ƙoƙarin shigowa da su Najeriya ta Legas. Muna kuma ɗauke da rahoton ziyarar babbar mai shigar da ƙara a kotun masu manyan laifuka ta duniya wato Fatu Ben Sauda a jamhuriyar Nijar. Bayan haka yau za ku ji shirin noma tushen arziki wanda sarfi Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. are Assalamu alaikum. Wani bam a gefen hanya ya tashi kuma ya kashe mutane goma sha hudu, kana ya ji wasu tara rauni a wani yanki da ke arewa maso gabashin kasar Pakistan. jami'an yankin sun bayyana cewa harin na yau talata da aka kai wata gunduma da ke kusa da bakin iyakan afghanistan ya auna fasinjojin wata 'yar karamar bus ce wadda ke dauke da fasinjoji mata da yara waɗanda duka suna cikin waɗanda wannan lamari ya rutsa da su 'yan tawayen taliban da ke da alaka da masu nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar pakistan sun ɗauki alhakin kai wannan harin suka ce sun yi ne da niyyar kai wa tsirarun 'yan shi'a da kuma wasu ma'aikatan gwamnatin da ke aikin kidayar jama'a a yankin jami'an sun tabbatar cewa hudu daga cikin masu aikin kidayen jama'a da kuma wani jami'in tsaro guda na cikin waɗanda suka samu rauni da sanyin safiyar ne sojojin turkiya suka kai hari ga 'yan tawayen kurdawan da ke arewacin iraki da kuma arewa maso gabashin siriya sanarwar daga sojojin kasar turkiya ya ce an kai wannan harin ne domin hana 'yan tawayen da makamai tsallaka kan iyakar kasarta ta turkiya dama jami'an kasar turkiya sun yi gargadin cewa 'yan tawaye daga haramtaccen jam'iyyar ma'aikatan nan na pkk suna amfani da waɗannan wurare a matsayin matattaran bakin haure wanda kusan koyaushe pkk da wasu mayakan na kurdawa da ke zaune tare da ƙungiyar nan da ke da kariyar amurka da ƙungiyar nan mai kula da yaƙi da siriya wato a yaƙin da ake a siriya a birtaniya ta ce harin na safiyan yau ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha takwas waɗanda galibinsu waɗanda ke da kariyar na amurka ne da kuma wasu 'yan jarida ƙasar koriya ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojojin ƙasar wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin ƙasar amurka mai suna uss michigan ya isa koriya ta kudu kuma jami'an sojan ruwan kasashen biyu sun haɗu da kasar japan domin gudanar da atisaye a cikin ruwan da ke kudancin koriyoyin biyu atisaye na jami'an sojojin ruwan wanda zai kai har zuwa gobe laraba idan allah ya kai mu ya zo rana guda da shugaba donald trump ya gayyaci daukacin sanatoci su ɗari a fadar white house domin su tattauna kan batun koriya ta arewa a wuri ɗaya kuma shugaba donald trump ya dage akan sai ya gina katangan nan da ke tsakanin amurka da mexico ya nuna hakan ne a jiya litini ya ce zai dakata har sai wani lokaci cikin wannan shekarar lokacin da majalisar dokokin ƙasar za ta amince ta ba da kuɗin gudanar da aikin domin kar sai aikin ya kai wata ƙololuwa daga baya ya zama aikin baban giwa sai dai 'yan jam'iyyar democrat sun soki lamirin samar da wannan katangar amma kuma shugabannin jam'iyyar a majalisar sun amince da wannan matsayi da shugaba donald trump ya ɗauka na dakatawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ranar bakwai ga watan gobe ne idan allah ya kai mu 'yan kasar faransa za su sake komawa rumfan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa na fidda gwani wanda ke cike da turar kamar kowace kasa faransa na neman canji ga harkokinsu na yau da kullum sai dai kuma da yawansu sun guji mai ra'ayin riƙau wato 'yar takarar nan maria le pen wadda ke cewa za ta fidda ƙasar ta faransa daga cikin ƙungiyar tarayyar turai amma abokin karawanta mai ra'ayin tsaka-tsaki emmanuel macron wanda sabo ne a harkokin siyasar ƙasar ta faransa sai shi kuma ya da wasu masu suna masa kallon wato wakili ne na mutanen zamani masu nuna ƙin jinin gwamnatin kasar venezuela sun rurrufe hanyoyin babban birnin kasar da dama da wasu sauran birane a ci gaba da zanga-zangan da suke yi wanda ya shiga sati na hudu domin tursasawa shugaban kasar nicolas maduro ya gudanar da wani sabon zaɓe a kasar da yake wa taron masu zanga-zanga jawabi a lokacin da suka taru a gaban ginin na ɗakin taron brion da chocato da ke gabashin caracas shugaban yan adawa julio borges ya ce mun faɗa mun kuma nanata sai ta hanyar zaɓe ne kawai 'yan ƙasar venezuela za su wa ƙasar su makoma na gari kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa wasu 'yan wato sun mayar da matattaran zanga-zangan tamkar wurin hutawa domin har wasan karta suke a wannan wurin ba shakka wannan gwamnatin ta faɗi a can jihar arkansas da ke kudancin amurka ta zartar da hukuncin kisa ne ga wasu mutane biyu sa'o'i uku tsakanin su da yammacin jiya litinin mahukunta sun gudanar da wannan hukuncin kisan ne ga wasu 'yan gidan yari ta amfani da wasu magungunan da suka gama aiki a ƙarshen wata wanda wanda ya fara mutuwa ko daga cikin mutanen shine jack jones dan shekaru 52 wanda aka tsare tun a shekarar 1995 lokacin da ya kashe wata mai suna mary phillips da kuma yunkurin kashe mata diyarta ya shekaru 11 sai dai shi dai williams an yanke masa hukunci ne a tun shekarar 1994 bayan ya yi wa wata yariya fyaɗe mai suna stacy erickson ya shekaru 22 da ya sace ta a gidan mai kuma daga bisani ya kashe ta yanzu dai a cikin shekarar 2017 an zartar da hukuncin kisa ga mutane tara a nan amurka amma a shekarar ta gabata kuwa mutane 20 ne aka zartarwa wannan hukuncin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kowace ranar 25 ga watan Afrilu ne Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙara jan hankalin al'ummomin duniya a kan cutar masassarar cizon sauro. Najeriya na cikin ƙasashen da ke fama da wannan cutar wadda ke laƙuma rayukan al'ummata da dama. yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya na shirin yin gwajin rigakafin cutar a ƙasashen afirka guda uku a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu daga abuja ga nasiru adamu alhikaya da ƙarin bayani Hukumar Lafiya ta Duniya za ta yi gwajin wani sabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a kasashe uku da suke kan gaba a fama da cutar a Afirka wato Ghana, Malawi da Kenya. Shugaban hukumar na Afirka Mashido Moiti ne bayyana hakan a ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro na duniya na bana mai takin a gama da zazzabin cizon sauro. Sabon maganin rigakafin don yara 'yan kasa da shekara biyar babban kamfanin na Burtaniya Smith ne kera shi kuma ana sa ran zai rage kamuwa da zazzabin. An tsara yi wa yara dubu ɗari uku da rigakafin daga baɗi zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin. Najeriya dai bata cikin wannan gwaji na farko da hakan bai rasa nasaba da yadda ake da yawan asibitoci masu zaman kansu da na kula da lafiya matakin farko da kan kula da zazzabin baya ga dimbin magunguna na magance cutar. Wannan dai hasashe ne don ofishin jakadancin Amurka Abuja da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID ya ce mutum miliyan tamanin ke kamuwa da cutuka duk shekara a Najeriya inda cikin waɗannan mutane dubu ɗari uku kan rasu ne sanadiyar zazzabin cizon sauro. Ga misali a wata ziyara da na kai sansanin 'yan gudun hijira na Kucigoro a Abuja a zantawa ta da shugaban sansanin Filiman Emmanuel. Mun rasa rayukan wasu yan uwanmu a kala wanda sun kai wajen goma sha bakwai saboda ire-iren wannan damuwa. Mun yi ta fama ga gwamnati cewa da ta taimaka mana ta ba mu wani abu kaman ko clinic a nan. In ma ba zai yiwu ba ta haɗa mu da wata General Hospital na government. Mun samu mara lafiya mukan iya mu kai zuwa wajen. Filiman kana nufin har mutane sun rasu a wannan sansani da muke ciki. Sun kai goma sha bakwai wanda muka rasa rayukansu a nan. Irin cututtuka ne kamar su zazzabin cizon sauro ko masu kama da haka suka same su ko wani abu ne daban kwarai zazzabi ne irin su zazzabi da su ko eh, irin su ciwon ciki idan ba a samu magani ba kowane irin rashin lafiya ka ga yanayin da muka same kanmu a ciki ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba so rashin lafiya idan ya zo ya same ka babu abinci a jikinka da wuri wuri zaka gangara zai iya sa ya zama sanadiyan karewan kwananka Jami'an cibiyoyin lafiya na Najeriya dai na dagewa akwai kwararrun likitoci da asibitoci da kan kula da marasa lafiya. Ga abin da daga jami'an lafiya matakin farko Dr. Ahmed Gana ke cewa. Yanzu za ka je ƙasan Amerika ko za ka je ƙasan Ingila za ka sha mamaki wani asibitin idan aka tura ka kana shiga likitan da za ka fara samu dan Najeriya ne. An tura ka ka tafi kasar a ka kiwon lafiya amma wallahi za ka taras likitan dan Najeriya ne. Wanda ka tsallake ka bari a Najeriya da kake gaba zai iya ba. Kuma ba irin ba dai kusan za ka samu makaranta ɗaya ne. Kun yi makaranta tare da shi yana gamawa saboda haka shi ya yi gaba saboda haka ya je can ya ƙara ƙwarewa matsayin ku na likitoci akwai yanayin da zai kai ba ma yan Najeriya ba watakila wasu ma daga nan nahiyar Afirka za su na ruguwa Najeriya saboda samun kyakkyawan kulawa ta kiwon lafiya zai iya kasancewa shi harkan kiwon lafiya ba wai harka ne na gwamnati kaɗai ba ai yanzu za ga jama'a suna ta yin asibitoci suna gayyatan ƙwararrun likitoci da kamfanonin da suke neman su sa hannun jari daga waje su zo su yi asibiti a Najeriya kuma za ka ga cewar lalle asibitocin akwai ƙurewa babbar rigakafin zazzabin a yanzu zuwa Najeriya shine tsaftace muhalli da kuma amfani da rigar sauro mai feshin magani. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a da Nasiru Adamu El Hikaya. A shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda jama'a za su taimaka wa gwamnati da hukumomi wajen magance wannan cutar ta masassarar cizon sauro in mun buɗe layuka mu sai a kira a bayyana ra'ayi daga abuja kuma bari mu leƙa jihar lagos inda hukumar hana fasa kwabri ta ƙasa mai lura da kan iyakokin najeriya na ruwa ta kama buhunan tabar wiwi haɗin ƙasar ghana wanda kuɗinsu za su kai kusan naira miliyan ɗari biyar wannan kaman dai shine kusan mafi girma da rundunar ta yi wakilin sashen hausa baban gidan jibril ya aiko mana da ƙarin bayani hukumar kwastam mai kula da yankin yammacin ruwan najeriya da ake kira western marine command ta kama buhunan tabar wiwi 62 da kudinsu ya kai na naira miliyan hudu da biyar wanda aka yi yunkurin shigo da shi daga kasar ghana a hira da manema labarai babban kwamanda mai kula da rundunar kwastam na yankin ruwan najeriya controller umar yusuf ya ce kamun ya biyo bayan sintiri ne da jami'an hukumar ta kwastam ke yi a yankin ruwan ojo da alaba ba dare ba rana kamar dai yanda ya yi karin haske wanda mun kama tabar wubi buhu manyan buhuna 62 wanda kudinta sun da kudi wajen biliyan 400 11 kusan rabin biliyan ba mu kama mutane ba amma dai muna nan muna ana ta muhawara kuma muna mun sa jami'an mu da wanda na wanda suke samu mana labaru na sirri da kuma su ma kansu wanda Allah shine halake ya ya race a kansu wato ndla a su sun baza nasu jami'an ana nan ana ta bincike insha Allah nan ba daɗewa zan ba ku labarin duk abin da ya faru bincike dai ya nuna cewa akasarin tabar wiwin da ake shigo da shi daga kasar ghana ana shigo da shi ne ganin yadda aka ce yana da inganci fiye da na cikin gida wanda kuma akasarin matasa su ne suka fi sayan tabar ta wiwi akan haka na tambayi wani matashi da baya so na ambaci sunansa ra'ayinsa game da kokarin da hukumar ta kwastan ke yi na kwace wayannan taba na wiwi da ake shigo da shi daga kasar ta ghana a matsayina na matashi ina mai farin ciki kuma ina goyon baya kuma ina ba da goyon baya ga hukumar kwastan wadda ta samu nasara kama irin wannan kayan laifi musamman a wannan kasar tamu mai fama da wasu matsaloli daban-daban matasa ga sanan za a gani musamman a nan lagos inda mutane matasa sun ɗauka kamar ba gari ne ba na tarbiyya ba ko wani abu za ga suna shaye-shaye kamar ba gobe sha ba irin shi gashi nan matasa ya waka cewa suke dalili da irin wannan abubuwan to kaga in ana samun irin wannan ci gaba a insha Allahu a ƙasa za ta gyaru sannan matasa za su zama na gari to kowane irin taimako hukumar ta kwastan ke samu daga sauran jami'an tsaro musamman ma dai na sojan ruwa da kuma hukumar ndle mai yaƙi da safara da kuma shan mukan kwayoyi a nigeria ga dai controller umar yusuf alhamdulillah muna bakin ƙoƙarinmu muna aiki da sojojin ruwa muna aiki da sojojin ƙasa muna aiki da ndlea har da ma police, marine su ma muna aiki tare da su. Wannan kame da hukumar ta kwastam na yankin ruwan Najeriya ta yi ne mafi girma a tarihin hukumar wanda kuma ya zo a daidai lokacin da babban controller Janar na hukumar ta custom kanal hamid ali marabus ke kira ga jami'an hukumar ta custom da su tashi tsaye wajen ganin sun kare yankin iyakokin najeriya walau dai ta ƙasa ko kuma ta ruwa da na sama baban ya ci amurka daga lagos mai gina gama shi mai gina mugunta. Madalla a gaida baban gida Jibril. Daga Legas kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, babbar mai gabatar da ƙara a kotun masu manyan laifuffuka ta duniya da ake kira ICC, wato Fatu Bensouda na ziyarar aiki a yau a jamhuriyar Nijar, inda ta tattauna da 'yan majalisar dokokin kasar da zammar faɗakar da shugabanni tsarin aikin kotun da take shugabanta ganin yadda ƙungiyar tarayyar afirka ke makotan kallon 'yan koren ƙasashen yammaci wakilin murya amurka a yamai sulaman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani bayan gabatar da kotun ta icc manufofi da tsarin aikinta Fatu bin Suda ta amsa tambayoyin 'yan majalisar dokokin ƙasa waɗanda galibinsu suka nuna damuwa akan yadda kotun ke nuna wa shugabannin Afirka rashin adalci. Misalin ƙasashen Libya, Cote d'Ivoire da Sudan, yayin da wasu 'yan majalisar ma suka zargi alkalan kotun ta ƙasa da ƙasa da zama karnukan farautar ƙasashen yammaci, zargin da Fatu bin Suda ta musanta. I am not taking instructions from anybody, not any president, fatu bin suda ta kara da cewa yanzu haka kotun hukunta manyan laifuka na gudanar da bincike game da wasu kararrakin da ke gabanta biyo bayan wasu miyagun laifukan da ake zargin an aikata a kasashen turai da asiya sai dai dan majalisar dokokin kasa honorable sadi sumela ya ce mafi kyau a gani a kas kotu ce mai unhani saboda yan akwai ta wani lahi shugaban kasa wasu shugaban kasa ba za su yi shi ba amma abin da muke so bai kamata a ce wasu kasashe ne ba kawai ake mashi ga shari'a kamata ya duk inda laihi yake a shari'a ra'ayoyin 'yan majalisa sun zo daya game da tafiyar ayyukan kotun ta icc wace dan majalisar dokokin kasa honorable yakuba sumana gawo ke ganin ya zama wajibi a yi gyara a game da tsarin tafiyarta. dama ce muka samu don mu gaya mata gaskiya bisa ta yi yadda wannan kotun tata kurakurai waɗanda aka na ana yi kuntata ma shugabannu da aka na ana yi na ƙasashen afirka zancen da take bada wannan akwai wuya ya gamshi mutane in ba an koma ba can cikin aikin da suka yi shi na zai sa wa mutanen afirka su yarda da kotu ba zancen ta ba abinda aka nan ana yi cikin palestine mutanen isra'ila suna kashe ana ji ana gani ba magana to in duka aka magance waɗannan abin dole ne mu ma ƙasashenmu na afirka za mu yarda da shi ko can da ta kahwaɗi an shiga cikin ƙasashe na europe da sauransu da america duka waɗanda aka ɗauko wannan talaka na irin mu waɗanda ba su da ƙarfi da take amsa tambaya game da ayyukan asha da suka afko a sakamakon yakin ƙungiyar boko haram akan al'ummomin ƙasashen yankin tafkin chadi shugabar kotun cpe ko icc ta bayyana cewa yanzu haka suna gudanar da binciken da zai ba su damar har hada bayanai don tantance zahirin abubuwan da suka wakana kafin a fara hangen gurfanar da masu hannu a yakin da ya laƙume rayukan dubun dubatar bayan allah sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. cikin kwanakin nan ambaliyar ruwa ta barnata amfanin gona a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya inda ambaliyar ruwan ta fi shafar musamman masu noman shinkafa lamarin da ya jefa manoman cikin wani mawuyacin hali sai dai wannan na zuwa ne yayin da wasu manoman ke kokawa da cewa kawo yanzu ba su fara cin gajiyar shirin tallafawa manoma na ankos barrows ba domin sanin halin da manoman jihar ke ciki wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya tattauna da wani fitaccen manomi alhaji hussein bello gamba na kura da kuma kwamishinan harkokin noma a jihar wazira ahmadu don jin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu na bunƙasa harkar noma da batun taki da dai sauransu alhaji hussein tana daga cikin eh, manoma manyan manoma a jihar adamawa kuma cikin kwanakin nan an samu ambaliya ya lalata wasu manoma ah, abin kayayyakin amfanin gona na farko a matsayinka na manomi ya kuji da ɓarnar da wannan ruwa ya yi wa yan uwanka manoma masu noman shinkafa rani to na farko dai zan taya su bakin ciki ah, wannan abu daga allah ne amma kuma mutane kullum ana ja musu hankali ba sa ji ba yadda za ka je ka ce za ka yi noman rani ka yi noma akan hanyar ruwa don ba kai kake rike da ruwan sama ba ubangiji ke rike da wannan ruwa fa kwaya biyu kada ya kai ka duba barnan da yi idan an ce damunan nan ya zarce da haka akwai wanda ba za su ɗibi eh, a asaran da manowa suka yi wanda suka yi shukan shinkafa akwai wanda suka shuka masara akwai wanda suka shuka dawa akwai wanda suka shuka wake akwai wanda suka shuka gyada wanda kuma wannan rani ana shuka shi ana kuma samun amfanin shi akwai wanda suka shuka irin su tattasai su tumatur su albasa su attarugu duk waɗannan ruwa ya zo ya tafi da shi amma musa a yi asara ai asara kusan ma za mu ce waɗanda asaran da aka yi kusan shekaru biyu da suka wuce zuwa uku ba taɓa yin asaran shi a noman rani irin na wannan karo. To amma Hussein a wannan ya faru a lokacin da su ma manoman kuna kokawa kamar wani matsaloli kuke fuskanta kuma wani irin tallafi gwamnatin jiha ta baku ta fannin noma. A ta fannin noma kan ba abun da aka bamu dama abun da aka ba ke tsammani an ce mana za a ba da bashi bashin nan kuma ƙarya ne. An ko ba ku samu ba ƙarya ne ina wa aka wa bashin noman rani har yanzu maganar da aka faɗa ba yi shi ba ga ruwa ya sauko za a sake na damuna wancan damunan ya wuce ba bayar ba rana ya shigo ba bayar ba yanzu ga damuna za za ɗauki fa taki ne ake sayarwa talaka taki ma da ake sayarwa talaka lokacin da gwamna ya je gabatar ne in aka ba wa talaka kamar biyu uku ko biyar shike sai ga tarin buhuna idan aka gwamna na tafiya ko kuma wanda ya wakilta yana tafiya kaya kuma na mai da shi sto sai shiga cewa za su sayar daga karshe sai ka duba babu ko guda daya ni dai da nake na za ka je ga gona na gonaki na kai guda uku daban-daban ba mutumin da ya sai ce mini ya zo ya taimake da sunan maganar noma kuma noma nan nan ba boye yake bane a fili ne Alhaji Hussein Bello Gamba kenan a hirarsa da Ibrahim Abdulaziz kan ambaliyar ruwan da ta afkawa wasu manoman rani a jihar Adamawa. Haka kuma Ibrahim ɗin ya ji ta bakin kwamishinan harkokin noma a jihar Adamawa, Wazira Ahmadu, kan wannan batu. Na farko batun ambaliya. Uh, wannan bangaren uh, environment ministry ne uh, musamman matun da uh, ambaliyan bata zo a inda ake uh, yawancin inda dai aka samu ambaliyan ba inda manoma suke aikin noma ba ne ba ba ambaliyan lokacin damina ba don haka environment su suke eh, eh, da wannan harkar kuma a gaskiya ban san me gwamnati jiha ta yi don ta tallafa mutane wayanda eh, suka shiga cikin wannan halin ba sannan na biyu zancen shirin noman damina muna dai shirye-shirye yadda aka saba yadda gwamnati take tallafawa manoma da taki da iri da magungunan feshi sannan kuma yadda muke tura jami'an mu wurare daban-daban don su tada bayyana manoma yadda ya kamata su yi nomansu yadda ya kamata Eh, su shuka abin da za a shuka kuma kan lokaci da sauran eh, babban abin da muka yi shine eh, mun haɗa gwiwa da 'yan kasuwa wayanda suke harkar shigo da taki din nan yadda za su shigo da kayan su suka haƙa ƙananan hukumominmu su yi amfani da ainihin ma'aikatansu su sai da manoma kai tsaye ba tare da ma'aikatan gwamnati sun shiga tsakiya ba dan tallafi da muke wa ko za mu yi wa su manoman baci na farko na taki Kamantan ton dubu tara da za ta yi iso tuntuni mun riga mun daidaita da su masu kawo kayan nan mun gaya musu farashi da za su yi da su manoman za su da musu na wani farashi wanda kenan yana ƙasa da ainihin farashi da suka kawo kayansu a kai abin da yake sama shine tallafi kamar subsidy da muka wa manoma. Kwamishinan harkokin noma na jihar Adamawa kenan Wazira Ahmadu a hirarsu da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz kan ambaliyar ruwan da ta yi wa wasu manoman rani barna a jihar. Masu wararen mu ana miki ka ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim, wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya. madalla a gaida sarfilo hashim agogon mu a nan birnin washington yana cewa karfe 11 da minti 25 ga wannan saƙon. Sakon da farko na haɗin gwiwa ne daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar Filato da Alhaji Salisu Abubakar Imam Jingir mai basmul oil wanda suke cewa tabbas mu talakawan Najeriya muna baiwa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shawarar da ya rage yawan maganganu akan abin da bai shafi al'ummarsa ba musamman ma talakawa sai kuma sakon comrade hafiz sani murabus saraki a tajiri garki jigawa wanda ke cewa jahilci mugun ciwo ka iya bakinka ya fi ka iya jirgin sama kalaman tsohon gwamnan jigawa salalami da ya yi cewar zai bi ko dan wuta ne ba dan boko haram ba in dai zai taimaka wajen ruguza apc to allah ka raba mu da girma ba iya kalamai assalamu alaikum sashen wasu na murya amurka binciken da za a yi wa sarkin kano muhammadu sanusi lamido na biyu akan facaka da kuɗin masarauta allah ya bayyana gaskiya kuma muna fata ba an yi hakan bane domin a bata wa sarki suna sako daga lawal sani na kawo daura kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana kenan ta hanyar imel yanzu kuma ga wannan saƙon ya allahu ya allah na hukar Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya. To ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba. Ni yanzu babu wani zargin da zan ce an yana ba. Ina dai neman kotu ta yi mana afuwa. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita. A cikin shekara da ya ta wuce a nan Katsina mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar ka kwalla. Ku kasance da shirin domin iyali wannan Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya. Allah ya kyauta sai a kasance da wannan shirin domin jan karin bayani kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. wani bom a gefen hanya ya tashi kuma ya kashe mutane goma sha hudu kana ya jima wasu tara rauni a wani yanki da ke arewa maso gabashin kasar pakistan jami'an yankin gidan sun bayyana cewa harin na yau talata da aka kai a wata gunduma da ke kusa da bakin iyakar afghanistan ya auna fasinjojin wata 'yar karamar bus ne dauke da fasinjoji da mata da yara waɗanda duka suna cikin waɗanda wannan lamari ya rutsa da su da sanyin safiyar yau ne sojojin turkiya suka kai hari ga 'yan tawayen kurdawa da ke arewacin iraki da kuma arewa maso gabashin siriya sanarwa daga sojojin kasar turkiya ya ce an kai wannan hari ne domin hana 'yan tawayen da makamai tsallakawa kan iyakar kasar ta turkiya dama jami'an kasar turkiya sun yi gargadin cewa 'yan tawaye daga haramtaccen jam'iyyar ma'aikata na pkk suna amfani da waɗannan wurare a matsayin matattaran bakin haure ƙasar koriya ta arewa ta yi bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojan kasar wannan bikin yana zuwa ne daidai da ranar da jirgin yakin kasar amurka mai suna uss michigan ya isa koriya ta kudu kuma jami'an sojan ruwan kasashen biyu sun haɗu na ƙasar japan domin gudanar da atisaye Masu saurare a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr peter ni maryam dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.